Música daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. Mise farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Laraba kuma Tahir Amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Akwai shirin nan na kokun sam, biye da shi akwai shiri na musamman dangane da haihuwan Annabi Isa alaihi salam. sannan biye da shi akwai shirin na ƙarshe wato afirka a yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga su, makamai sun yi ta fashewa a wani kamfanin kera makamai a ƙasar turkiya inda mutane akalla goma sha biyu suka rasa rayukansu sannan za ku ji cewa hayatu tarir sham wacce ta kwace iko da ƙasar sham tana fafatawa da ƙananan ƙungiyoyi a ƙasar don da sake dawo da zaman lafiya a ƙasar lebanon kuma ta yi asarar dala amurka biliyan goma sha biyar a yakin da ta yi da cikisar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran rahotanni da suke fitowa daga kasar syria sun bayyana cewa mayakan hayatu tahrir sham wacce take iko da kasar tana fafatawa da kananan kungiyoyi dauke da makamai mafi yawansu a garuruwan bakin ruwa na kasar ta syria inda ake ba da rahoton cewa ana kashe mutane a wawura kayakinsu da kuma kama jama'a a yi garkuwa da su da sauransu a kowane minti goma a cikin 'yan kwanakin nan kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa hayatu tarayyar sham ƙarƙashin muhammad jolani tana ƙoƙarin haɗa dukkanin ƙungiyoyin da suka taimaka don kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad saboda su miƙa makamansu don dawo da zaman lafiya a ƙasar sai dai kimanin wata guda kenan da kifar da gwamnatin assad amma tashe-tashen hankula sai ƙara yawa suke yi a ƙasar ta syria shugaba muhammad julani ya gana da shugabannin ƙungiyoyi daban-daban a jiya inda ya buƙaci su tattara makamansu don tabbatar da cewa zaman lafiya ta dawo a ƙasar syria bayan kifar da gwamnatin shugaba Asad. a karon farko a jere wato a karo na biyu a jere makamai masu linzami samfurin ballistic sun fada kan birnin tel aviv babban birnin hamji kasar isra'ila daga kasar yemen inda miliyoyin yahudawa suka ruga zuwa wuraren buya amma duk da haka wasu mutane kimani tara sun ji rauni daga cikinsu tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon mai watsa shirye-shiryenta da harshen larabci ta nakalto majiyar hamsin isra'ila tana bayyana haka ta kuma kara da cewa an sanya wato a sanyin safiyar yau laraba ma jiniyoyin gargaɗi sun tashi a cikin birnin a daidai lokacin da makamai masu linzami na ƙasar yemen sun tunkari birnin bayan ya cinye wato tazar kilomita fiye da dubu biyu kafin ya isa birnin na tel aviv hukumar kwana-kwana a cikin isra'ila ta ce wato sun baza ma'aikatansu zuwa wurare daban-daban a cikin birnin don taimaka ma wa'anda suka ji rauni ko kuma dai suke buƙatar taimako daga wajensu wannan dai shine karo na biyu kenan a jere sojojin yemen suke cilla makamai masu linzami kan birnin tel aviv babban birnin hamdu kasar isra'ila majiyar ta kara da cewa an ji tashin jiniya a wurare kimanin 200 a cikin birnin majiyar bata bayyana irin asarorin da hamdu kasar isra'ila ta yi a sanadiyar wa'annan hare-hare da makamai masu linzami na sojojin kasar yemen ba kafin haka dai sojojin hamdu kasar isra'ila tare da wasu ƙawayenta wanda suka hada da amurka da birtaniya sun kai hare-hare a wasu wurare a ƙasar yemen wanda suka hada da birnin hudaida na bakin ruwa da kuma birnin sana'a babban birnin ƙasar inda suka lalata wato abubuwa da dama daga ciki hada rumbunar ajiyar wato makamashi na birnin wato na birnin hudaida ta bakin ruwa masu sauraro labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan tattalin arziki na ƙasar lebanon ya bayyana cewa ƙasarsa ta yi asarar dala amurka biliyan goma sha biyar sanadiyar hare-haren da jiragen yaƙin hamsin ƙasar isra'ila suka kai kan ƙasar a wato yaƙin kwanaki ko kuma watanni goma sha hudu da suka yi da ƙungiyar hezbollah kamfanin dillancin labaran erna na ƙasar iran ya nakalto amir wato amin salim ministan tattalin arziki da kasuwanci na kasar lebanon na farar haka a ranar litinin da ta gabata ya kuma ƙara da cewa asarorin da ƙasar ta yi sun haɗa da gidajen mutane gine-ginen gwamnati ayyukan ci gaban ƙasa da kuma wasu asarori na ɓangaren tattalin arziki wanda suka haɗa da ayyukan noma da kuma ba da wutan lantarki a wa'annan yankunan da abin ya shafa a nata binciken wato bankin duniya ya ba da rahoton cewa jiragen yaƙi amurka isra'ila sun jawo asarori wa'anda ƙimarsu ya kai dala amurka biliyan takwas da miliyan ɗari biyar amma wannan a lissafin ta wato na farko kenan sannan ya ƙara da cewa mafi yawan wuraren da asara ta shafa dai sun hada da gidajen mutane wato sannan ƙasar lebanon dai tana fama da matsalolin tattalin arziki tun shekara ta 2009 an ji ƙarar tashin bumabumai a wani kamfanin ƙera makamai da ke birnin baliskesir na arewa maso yammacin ƙasar turkiya a jiya da yamma kuma mutane akalla goma sha biyu ne suka rasa rayukansu fashewar ta auku ne da misalin karfe takwas da rabi na yamma a lokacin ƙasar ta turkiya ministan harkokin cikin gida na ƙasar turkiya ali yarke kaya ya ce hatsarin ya auku ne ba wato ba da ba tare da zagon ƙasa ba kuma ba wasu ayyukan ta'addanci ne ba gwamnatin ta bayyana cewa an ɗauki matakan da suka dace don ceto ma'aikata da kuma kawo ƙarshen gobar da ta tashi sanadiyar tashin bama-baman masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai daga nan sai shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Sali Usman Katsina akwai kuma shiri na musamman na ranar haihuwar Annabi Isa salam wato Kirsimeti sai kuma shirin na ƙarshe wato Afirka a yau da wannan kuma muke cewa a yi ni lafiya wasu alaikum wa rahmatullah. Sharhin bayan labarun namu zai yi magana ne kan zargin da hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijiran Falasinawa ta UNRWA ta yi ne kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na keta ƙa'idojin yaƙi game da har-haren wuce gona da iri da sojojinta suke ci gaba da kaiwa kan asibitin Kamal Adwan da ni wanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. a wani sabon tashin hankali da ake fama da shi a arewacin zirin Gaza, asibitin Kamal Adwan yana fuskantar matsananciyar matsin lamba daga sojojin mamayar Isra'ila da nufin ganin ya bar aiki a wani bangare na yakin da sojojin mamayar Isra'ila suka kaddamar a yankin na kimanin kwanaki 77. asibitin ya kasance hanyar rayuwa ga dubun dubatan fararen hula da suka rage a arewacin zirin gaza kuma a halin yanzu yana fuskantar kasadar dakatar da gudanar da ayyukan jinya a cikinsa a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila suke kai hare-hare kai tsaye kan asibitin da kuma barazanar kwashe marasa lafiya zuwa wani asibiti na daban daraktan asibitin dr hussam abu safiya ya ce sojojin mamayar isra'ila sun fara kai wani sabon hari kan asibitin tun daga yammacin ranar asabar ta hanyar makamai iri-iri inda suka buƙaci a kwashe majinyata daga cikinsa abu safiya ya kara da cewa yana magana ne a daidai lokacin da jiragen helikofta suke shawagi a kan asibitin kuma da ƙyar sojojin mamaya suka amince suka janye daga sararin samaniyar asibitin kamal adwan bayan sun yi ta jefa bama-bamai ba dare ba rana kan asibitin lamarin da ya haifar da tashin gobara a cikinsa gami da jefa bama-bamai kai tsaye a kan tankin man fetur na asibitin darakta abu safiya ya kara da cewa ya samu samu rahoto daga sojojin mamayar isra'ila da suka umarce shi da ya kwashe majinyata su fice daga asibitin cikin wasu 'yan sa'o'i masu zuwa bayan wani ɗan gajeren lokaci sai suka ji an fara ƙaddamar da hare-hare kan asibitin ciki har da sashen kula da masu haihuwa da jarirai ya yi nuni da cewa fitar ma'aikata da kwashe majinyata daga asibitin zai zama bala'i domin wannan asibiti ne kadai ke samar da ayyukan kiwon lafiya a arewacin zirin gaza ya ce asibitin na gudanar da hidima ga majinyata 66 da suke buƙatar kulawa ta musamman kuma ba zai yiwu a yi jigilarsu a halin da suke ciki ba musamman saboda matsalar rashin motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma amintattun hanyoyi ya kara da cewa ba su san inda za su iya kai majinyatan ba amma yana iya yiwuwa asibitin indonesia sai dai mika majinyata zuwa gare shi da kuma samar da kayan aiki ba abu ne mai sauki ba kamar yadda ya bayyana cewa asibitin na indonesia ba zai dace da karban irin majinyatan da suke asibitin su ba domin injinan wutar lantarkinsa da tashar iskar oxygen da ke cikinsa sun lalace ba sa aiki kwata-kwata asibitin indonesia yana da tazarar kilomita uku da asibitin kamal adwan kuma a baya sojojin mamayar isra'ila sun tilasta gudanar da kula da majinyata a cikinsa tare da lalata kayan aikinsa a farkon hare-haren da suka kai wa arewacin zirin gaza likita abu safiya ya ɗora alhakin laifukan sojojin mamayar isra'ila kan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa don haka yake jaddada yin kira gare su da su gaggauta shiga tsakani domin ganin an dakatar da ƙudurin korar ma'aikatan lafiya da majinyata daga asibitin kamal adwan likita muhammad birik ya ba da cikakken bayani game da ta'addancin da aka yi wa reshen kulawar gaggawa yana mai cewa a cikin daren asabar zuwa wayewar garin lahadi sashen kulawar gaggawa na asibitin ya fuskanci munanan matakan zalunci saboda an kai wa sashen hari kai tsaye har ta kai ga gobara ta tashi a cikin sassansa sakamakon tashin bam brick ya bayyana cewa a cikin hirarsa da gidan talabijin na aljazira ne cewa sashen kula da marasa lafiya ya cika makil da marasa lafiya a yayin harin bom ɗin inda ya nuni da cewa wannan sashi ne kaɗai ke ba da kulawa ga majinyata musamman waɗanda ke fama da matsanancin rashin lafiya a arewacin zirin gaza ya ƙara da cewa babu wata hujja da za ta sanya a kai hari kan sashen kulawar gaggawa kamar yadda majinyata masu yawa da suke wurin suna shakar numfashi ne daga injinan shakar numfashi na iskar gas kuma ba su haifar da haɗari ga kowa ballantana a yi tsammanin 'yan gwagwarmaya ne haka zalika ɗan jarida islam ahmad da ke cikin asibitin ya bayyana wasu al'amura na bala'in da suke fuskanta ya shaidawa gidan talabijin na aljazira net cewa wata yarinya mai suna amna almubti ta fita zuwa harabar asibitin domin ɗebo ruwa sai aka harba makami mai linzami kanta inda nan take ta yi shahada ya kuma kara da cewa akwai gawakin mutane jibge a kan titunan da ke kewaye da asibitin domin sojojin mamayar isra'ila suna harbe duk wanda ya tunkari gawakin kamar yadda ya bayyana cewa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wata tawagar falasinawa ta tafi asibitin domin ɗaukan gawar ɗan uwansu saboda ne shi sai sojojin mamayar isra'ila suka buɗe masa wuta inda falasinawa biyu suka yi shahada wasu kuma suka samu raunuka ya kuma yi nuni da cewa yawan har-hare da ake kaiwa asibitin a cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da katsewar hanyoyin sadarwa da na ruwa da na'urar samar da iskar oxygen da ma sauran na'urorin samar da wutar lantarki. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 25 ga watan disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 23 ga watan jumada thani na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 2024 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan disamba rana irin ta yau aka haifi annabi isa alaihi salam a garin bethlehem na Dino haihuwar annabi isa alaihi salam wata mu'jiza ce daga Allah maɗaukakin sarki domin mahaifiyarsa Maryam amincin Allah da bata a gareta, bata ba ta taba aure ba amma cikin ikon Allah maɗaukakin sarki a lokaci guda ta samu juna biyu ta kuma haifi annabi Isa alaihi salam duk a cikin wannan rana inda mala'ika bisa umarnin Allah maɗaukakin sarki ya hura mata ruhi a cikinta annabi Isa alaihi salam ya fara nuna mu'jiza tun lokacin da aka haife shi yana jariri inda ya wanke mahaifiyarsa daga zargin da bani isra'ila suke mata na haihuwa ba tare da aure ba hakanan kuma annabi isa alaihi salam ya shaida wa bani isra'ila cewa shi annabi ne zuwa gare su wanda zai zama mai shirya da su zuwa ga tafarkin allah maɗaukakin sarki sannan kuma allah ya ba shi ɗaya daga cikin manyan littafai na saƙon allah ga bil'adama wato injila ya kuma sanya shi daga cikin manya-manyan annabawa waɗanda ake kiransu da ulul azam a cikin alkur'ani mai girma rayuwar annabi isa alaihi salam tana cike da mu'jizozi waɗanda suka haɗa da raye matattu warkar da makafi da kuma marasa lafiya allah maɗaukin sarki ya ambaci haka a cikin alkur'ani mai girma babban saƙon da annabi isa alaihi salam yake ɗauke da shi shine wanda ya sanar tun daga lokacin da aka haife shi yana jinjiri a cikin zanen goyo inda ya shaidawa bani isra'ila cewa shi bawan allah ne kuma ya yi ishara da littafin injila da allah maɗaukin sarki zai bashi kamar yadda kuma tun a ranar ne ya sanar da su cewa shi annabi ne waɗannan kalamai na annabi isa alaihi salam wanda ya yi wa bani isra'ila tun yana jinjiri baya ga cewa suna wanke mahaifiyarsa maryam amincin allah ya tabbata a gare ta daga zargin bani isra'ila wanda suke mata a lokaci guda kuma yana kore abin da za su kirkira a kansa daga ciki har da cewa shi dan allah ne inda ya fara buɗe baki da cewa shi bawan allah ne sannan kuma shi manzan Allah ne ba Allah ba ne ko ɗansa kuma iko da rayuwarsa da mahaifiyarsa baki ɗaya yana hannun Allah Ubangijin talikai mahalicin kowa da komi wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wanda kuma shi ne abin da annabi Isa alaihi salam zai sake dawowa duniya domin tabbatarwa al'ummomin duniya kafin tashin alkiyama kamar yadda yake a cikin addinin musulunci. masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan disamban shekara ta 1918 aka haifi tsohon shugaban kasar masar anwar sadat sadat dai ya kasance soja ne kuma ɗan siyasa shine shugaban kasar masar na uku bayan an kauda tsarin sarauta a kasar masar ya karbi shugabancin kasar a ranar 15 ga watan oktoban shekara ta 1970 inda ya ci gaba da mulki a kasar har zuwa lokacin da wasu masu kishin addini suka bindige shi har lahira a ranar 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 sakamakon sulhu da yi da haramtaccen kasar isra'ila wanda ake kira da sulhun camp david a kasar amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau 25 ga watan disamban shekara ta 1977 charlie chaplin sanannen dan wasan barkwanci kuma dan wasan fim ya rasu sir charles spencer chaplin yana ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan kwaikwayo kuma fitaccen mawaƙi kuma darakta a kamfanin hollywood wanda ya samu kyautar oscar galibin fina-finansa na barkwanci ne kuma baya magana chaplin ya yi aiki a fagen fina-finai sama da shekaru 65 a rayuwarsa inda ya fara aikinsa da aikin taro na victoria hall wanda yake ingila tun yana matashi kuma ya ci gaba har sai da ya kai shekaru 88 a duniya yana gudanar da irin waɗannan ayyuka a shekarar 1919 ya kafa ƙungiyar masu wasan sinima tare da wasu abokansa na fim ya rasu yana da shekaru 88 a duniya sakamakon ciwon shiga masu saurari ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan disamban shekara ta 1979 jami'an hukumar leken asiri ta isra'ila wato mossad sa kashe wasu manyan jami'ai na palestinawa su uku ali hassan salama jami'in tsaro na kungiyar 'yantar da palestino wato plo an kashe shi a wani harin bam wanda aka kai a mota a birnin beirut fadimukin ƙasar labanan har ila yau samir taukan wanda shi ma mamba ne na ofishin siyasa na kungiyar PRO a Cyprus jami'an Mossad sun kashe shi sannan kuma mutum na uku da jami'an laƙen asirin Isra'ila suka kashe a wannan rana shine Ali Yasser Yassin wakilan kungiyar 'yantar da Palestine PLO a kasar Kuwait Mossad tana da niyyar nuna karfinta da waɗannan munanan aika na kashe-kashe amma abinda waɗannan laifuka suka bayyana a fili shine yadda gwamnatin sahiyuniyawa take dogaro da kisan gilla a sassa daban-daban na duniya wajen ci gaba da aiwatar da manufofinta akan falasɗinawa. bismillahir rahmanir rahim jama saurare barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin mu na mulika mu gani a yau shirin namu ka kacokau zai koma ne akan lokacin wato tunawa da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda yake a matsayin mai bushara da kuma rahama da adalci a daidai wannan lokacin da ake bikin zagayowar haihuwar annabi isa alaihi salam yana da kyau a yi wato dubi akan rayuwar wannan annabi mai daraja annabi isa alaihi salam annabi ne wanda ya kirayi jinsin 'yan adam zuwa ga shimfiɗa adalci da daidaito a tsakaninsu da kuma bautar ubangiji wannan rana ce ta haihuwar ma'abocin girma da albarka rana ce wacce ubangiji ya busa ruhin annabi isa alaihi salam a cikin maryam lahi alaiha domin ya zama mai yin bishara da adalci muna isar da saƙon murnar zuwan wannan rana gare ku masu saurare a wannan lokacin mabiya addinin kiristanci suna faɗi tashin yin bikin zagayowar haihuwar annabi isa alaihi salam ta kirsimati suna kawata biranensu da fitilu da kuma bishar kistimaci wacce ake yi wa ƙawa sai dai wahalhalun da wasu yankuna na duniya suke ciki suna rage jin daɗin wannan bikin mu shaida ne akan cewa wannan zamanin da muke rayuwa a cikinsa ya fi wanda ya gabace shi yawan tashe-tashen hankula muna ganin yadda ƙananan yaran falasɗinu suke rayuwa a ƙarƙashin killacewar da yahudawan Sahyoniya suke musu a yankin gaza suna fama da sanyi mai tsanani da dusar ƙanƙara take zuba ba tare da sun sami makamashin ɗumama ɗakunansu da gidajensu ba suna fama da yunwa ba tare da sun sami abin da za su ci ba a cikin irin wannan yanayin manyan ƙasashe masu takama da ƙarfin soja waɗanda kuma suke riya cewa su mabiyan annabi isa alaihi salam ne suna ci gaba da zaluntar ƙasashe masu rauni na duniya a aikace babu wani abu da suke yi da yake nuni da cewa suna bin koyarwar annabi isa alaihi salam a wannan lokacin ƙasashen duniya sun gaji da matsalar rashin tsaro wacce ta samo tushe daga yaƙe-yaƙe a wannan lokacin ruhin mutum yana sauraron samun nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya ranar haihuwar annabi isa alaihi salam dama ce mai muhimmanci ta yin tunani da nutsuwa a kan samun shiriya daga koyarwar annabawan ubangiji ta zaman tare cikin kwanciyar hankali. garin nasiriya ko kuma nazares ƙarami ne da yake a cikin Falasɗinu. a cikin wannan ƙaramin garin ne wata budurwa mai suna maryam wacce take ma'abociyar tsarki da tsoron allah ta rayu nufin ubangiji da ƙudurarsa so wannan mace ma'abociyar karama da ta zama mahaifiyar almasihu ɗaya daga cikin manyan annabawan allah maryam ta kasance mace tsarkakakkiya ma'asumiya kamila wace ba ta da naƙasa a tare da ita ta kasance mai ƙaunar ubangiji da kuma tsarkake bauta a gare shi tana cikin irin wannan hali ne na bautar ubangiji ita kaɗai mala'ika jibrilu ya sauka a gare ta ɗauke da saƙo daga mahaliccin sammai da ƙasai akan yi mata bisharar haihuwar mai ceto alƙur'ani mai girma da littafin linjila sun ba da wannan labari ya zo a cikin suratu Maryam a ƙur'ani mai tsarki cewa, Kuma ka ambaci labarin Maryamu a wannan littafi lokacin da ta ƙaura ƙauracewa mutanenta ta koma wani wuri a nahiyar gabas, sai ta sa shamaki tsakaninta da su. To sai muka aiko mata da ruhinmu ya bayyana mata a cikin surar mutum sak. a cikin wata aya ta wannan sura wato ta maryam kenan allah ta'ala ya ba da labarin muhawarar ta gudana tsakanin maryam da kuma mala'ika jibra'il wanda ɗan saƙon ubangiji ya faɗa mata cewa ni manzo ne na ubangiji kawai na zo ne in kawo miki baiwa da ɗa tsarkakake haihuwar annabi isa alaihi salam ba tare da mahaifi ba aya ce daga cikin manyan ayoyin ubangiji da kuma nuna ƙarfin ikonsa ta yadda ya halicci wasu bayansa ta hanyar da ta saba wa al'ada da abin da aka saba da shi wasu daga cikin mutane da suka kiɗima da mamakin yadda aka haifi annabi isa alaihi salam ya sa sun bashi matsayi na ubangiji wasu daga cikin yahudawa kuwa sun tuhumi maryam ne da aikata abin da bai dace ba ubangiji maɗaukakin sarki a cikin wato Alƙur'ani mai tsarki a suratu ali imrana aya ta hamsin da tare yana faɗin cewa haƙiƙa misalin isa a wurin allah kamar misalin adamu ne ya halicce shi ne daga turɓaya sannan ya ce da shi ka kasance sai kawai ya kasance waɗannan abubuwan gaskiya ne daga ubangijinka saboda haka kada kasance daga cikin masu kokonto. annabi isa alaihi salam yana daga cikin zuriyar annabi dauda mahaifiyarsa maryam ɗaya ce daga cikin mata hudu zaɓaɓɓu a gidan aljanna nufin ubangiji ya sa annabi isa alaihi salam zama mai yin bishara da adalci da aikin ƙwarai a cikin duniya wannan annabi na allah wanda aka haifa ta hanyar ta saba wa al'ada ya kasance wanda mu'ujiza ta rika gudana a hannunsa a lokacin da yake cikin tsumman goyo ya yi magana domin kare mahaifiyarsa daga tuhumar da yahudawa suka yi mata aya ta talatin zuwa ta talatin da uku a cikin suratu maryam tana faɗin cewa sai ya ce hakika ni bawan allah ne ya bani littafi ya kuma mayar da ni annabi ya kuma sanya ni mai albarka a duk inda nake kuma ya umarce ni da yin sallah da kuma ba da zakka matukar ina da rai kuma mai biyayya ga mahaifiyata bai kuma sani mai girman kai mai sabo ba amincin allah kuma ya tabbata a gare ni ranar da aka haife ni da ranar da zan mutu da kuma ranar da za a tashe ni raye muhimmin abin da alkur'ani mai tsarki yake jaddadawa a kansa a nan shine cewa annabi isa alaihi salam da yake ma'abocin ilimi da ɗimbin sani da mu'ujiza bawa ne mai ƙasƙantar da kai ga mahadicinsa rayar da matattu da kuma warkar da makafi suna daga cikin mu'ujizojin annabi isa alaihi salam arba'in da tara a cikin suratu ali imran ta yi ishara da yadda annabi isa alaihi salam yake gina tsuntsaye daga yumɓu sannan ya hura musu ruhi da izinin allah an haifi annabi isa alaihi salam a cikin wato tsarki kuma ya yi rayuwa cikin tsarki ba tare da saɓon ubangiji ba ya kasance mai kyautata mutane da jin ƙan marasa galihu da faɗa da zalunci matsayin annabi isa alaihi salam a wurin allah ya kai ga idan ya ɗaga hannu sama ya yi addu'a za a saukar da abinci saboda shi da kuma sahabbansa isa alaihi salam ya kawar da jahilci daga tsakanin mutane da kuma sanar da su abubuwa masu kyawu a rayuwa ya kasance mai watsi da abin duniya da kuma ƙin jinin wato zalunci hakanan kuma yana ƙaunar adalci a cikin rayuwar musulunci ya zo cewa annabi isa salam ya faɗa wa sahabbansa cewa ya ku hawariyawa ku nemi kusantar ubangiji ta hanyar nuna ƙyayya da masu saɓo ku karace shi ta hanyar nisantar su isa alaihi salam ya kasance ma'abocin kyawawan halaye na koli yana shiga cikin mutane da zama da makiyaya da manoma da kuma yin wa'azi a cikin majami'u da kuma kasuwanni da kuma kiran yahudawa da nisanci aikata munanan ayyuka sannan a hankali a hankali mutane suka rika fahimtar cewa salon wa'azinsa ya sha bamban da na sauran banu isra'ila saboda haka annabi ne kuma zaɓaɓɓen ubangiji na ƙwarai wanda yake yin kira zuwa ga adalci da yafiya da jin da tausayi a tsakanin mutane yana faɗin cewa duk wanda yake yin girman kai to zai wulaƙanta wanda duk kuwa yake ƙasƙantar da kansa zai ɗaukaka. wannan shine annabi isa alaihi salam ya zo a cikin wato tarihinsa cewa wata rana annabi isa alaihi salam yana tafiya tare da sahabbansa zuwa wani gari akan hanyarsu suka ci karo da taska ta dukiya wasu daga cikin horiyawa suka nuna kwaɗayin wannan taskar saboda haka suka dakatar da tafiya da suke yi da annabi isa alaihi salam domin su ɗauki wannan taskar ta dukiya annabi isa alaihi salam ya faɗa musu cewa wannan taskar babu abin da yake tattare da ita idan ba wahala ba amma na san inda taska take a cikin wannan garin wace ba ta tare da wahala kuma za mu nufi inda take annabi isa alaihi salam ya shiga cikin wannan garin inda ya haɗu da talakawa da marasa galihu sannan ya kyautata musu ya kuma yarkar da wani matashi da aka haife shi da makanta bisa izinin ubangiji wanda kuma a cikin wani lokaci ɗan ƙanƙane wannan matashin ya zama shugaban wannan garin wannan matashin ya tsaya a gaban annabi isa alaihi salam yana magana da shi inda yake faɗa masa cewa kai da kake iya warkar da mai cuta sannan kuma wato ya kai ga zama ma'abocin iko me yasa kai kake gamsuwa da abu ɗan kaɗan annabi isa alaihi salam ya ba shi dawabi da cewa abin duniya da yake mai ƙarewa yana da ƙima ne a idanun waɗanda ba su da labarin jin daɗin lahira da yake dawwammame har abada wanda ka gaje shi a mukamin da kake da shi a yanzu yana kwance a cikin ƙasa kuma babu wanda yake ko ambatansa ina amfanin mulkin da za a mance da shi wannan saurayin ya nutse cikin tunani mai zurfi bayan wani lokaci ya faɗi cewa me yasa kai mani jagora wajen kaiwa ga matsayin da zai ƙare ka hana ni kaiwa ga dawwammamen jin daɗi annabi isa alaihi salam ya bashi jawabi da cewa ina so ne ka koyi darasi ta yadda za ka zama mai zaɓin bin hanyar gaskiya da kanka matashin ya yi wato watsi da sarauta ya bi annabi isa alaihi salam shi kuwa annabi isa ya tafi da wannan matashin wurin sahabban sahuriyawa ya faɗa musu cewa wannan matashin maraya shine taskar da nake nema wanda a cikin takaitaccen lokaci ya kai ga samun sarauta amma ya yi watsi da dukkan wannan jin daɗin na zahiri ya biyo ni ko kuwa bayan tsawon shekaru kuna biyayya a gare ni kun yi watsi da ni da kuka nufi wajen da taska take a duk inda annabi isa ya je yana shirar da mutane akan hanyar ayyukan kwarai da kuma faɗin gaskiya muna masu kyakkyawan fatan cewa dukkan waɗanda suke kiran kansu masu biyayya ga almasihu za su yi aiki da abubuwan da wannan annabin allah ya zo da su da kuma dukkan abubuwan da annabawan allah suka yi tarayya a kansu suka zo da su na shimfiɗa adalci da bautar ubangiji maɗaukaki su kuma zama masu yin gaskiya da kuma aiki domin tabbatar da zaman lafiya a cikin duniya baki ɗaya. Amincin Allah ya tabbata ga annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam tsira da amincin Allah ya tabbata a gare ta. Muna taya kowa da kowa murnan wannan rana ta haihuwar annabi Isa alaihi salam. to ma saurare ƙarshen abin da muke ɗauke da shi kenan a cikin shirinmu na wannan lokacin da fatan za a kasance tare da mu a nan gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin a da ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka ta fuskoki da dama. To a yau za mu yi dubi ne a kan batun shiga tsakanin da shugaban ƙasar Senegal yake yi tsakanin ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin Afirka ECOWAS. da kuma kasashe nan uku na sahel da suka sanar da ficewa daga wannan kungiya da kafa confederalia da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shugaban kasar senegal basiru diomaye shi shine wanda kungiyar ecowas ta ayyana a matsayin wanda zai shiga tsakaninta da kasashen nan guda uku na sahel da suka fice daga kungiyar wato mali burkina faso da jamhuriyar Niger, abinda wannan kungiyar take so shine shugaban na kasar senegal ya ja hankalin waɗannan ƙasashen su koma cikin kungiyar da suka sanar da cewa sun fice daga cikinta bayan ficewar ƙasashen uku daga wannan kungiyar ta tattalin arziki ta yammacin afirka sun kuma kafa wani sabon ƙawance a tsakaninsu na confederalia a daidai lokacin da shugaban ƙasar ta senegal yake ƙoƙarin shiga tsakani ita ma ƙungiyar ta ecowas ta yi wani taro a cikin birnin tarayyar najeriya wato abuja da ta tattauna muhimman batutuwan da suka shafi wato nahiyar ta yammacin afirka da suka hada da batun ficewar waɗannan ƙasashen uku daga cikin ƙungiyar. taron da suka yi na bayan nan shine kano na 66 a jerin tarukan da ƙungiyar take yi a ƙarshen wannan taron na ƙungiyar ta ecowas sun amince da ficewar ƙasashen uku daga ƙungiyar amma dai sun ba su watanni shida su yi nazari kafin su yanke hukunci na ƙarshe na yin ban kwana da ƙungiyar baki ɗaya a cikin waɗannan watanni shida an baiwa shugaban ƙasar senegal damar ya kai goro da mari domin shawo kan ƙasashen uku su dawo cikin ƙungiyar tattalin arzikin ta yammacin afirka ana son a cimma matsayar da za ta hana rabuwa kawuka a cikin wannan yankin na yammacin afirka shugaban ƙasar senegal ya yi tarayya da ƙasashen uku na sahel a kan yadda suke kallon ƙungiyar ta ecos da cewa tana da matsala kuma matsala ce ta tushe da kuma inda aka sa gaba don haka suna ganin cewa ya kamata ko kuma ya zama wajibi a yi mata gyara tun daga tushe saboda ta yi daidai da sauran ƙungiyoyi na duniya a lokacin da yake yakin neman zaɓe a cikin watan afrilu na wannan shekarar mai karewa shugaban ƙasar ta senegal ya kiraye ƙungiyar ta ecowas da ta fice daga ƙarƙashin tasirin 'yan mulkin mallaka musamman ma dai paris ta fuskar tattalin arziki ya zamana ta fito da tsarin kuɗi na bai ɗaya a ƙarƙashin wato afirka nesa da tasirin frank na faransa ko kuma da babban bankin faransa yake juya waɗannan ƙasashen wannan tunanin na shugaban ƙasar ta senegal ya yi daidai da tunanin ƙasashen uku na mali burkina da kuma nijar su ma kallon fara suke yi a matsayin wacce ta mamaye harkokin tattalin arzikinsu don haka suke son samun cikakken 'yanci daga gareta. ba kuma sau ɗaya ba shugabannin ƙasashen uku sun sha bayyana aniyarsu ta ficewa daga ƙarƙashin kuɗaɗen na faransa da kuma wato buga kuɗaɗe nasu dai lokacin da shugaban ƙasar ta senegal yake son ganin an sake dawo da daidaito a cikin ƙungiyar su kuwa ƙasashen uku na sahel suna cewa ƙungiyar ta tashi daga wacce aka gina ta akan yin shawara a tsakanin 'ya'yanta ta koma ta halayyar kama karya da wasu mambobinta suke yin ishara domin a bi isharar tasu wato wannan wani habaici ne ga najeriya a yayin jawabin da shugaban ƙasar senegal ya yi a wurin taron da aka yi a doha na ƙasar qatar shugaban ƙasar ta senegal wato basir faye ya bayyana cewa da akwai buƙatar tattaunawa da kuma yin shawarwari a tsakanin mambobin ƙungiyar ta ecowas ya kuma ƙara da cewa ƙasarsa tana yunkurawa domin ganin hakan ta faru saboda a kai ga shimfiɗa zaman lafiya a cikin wannan yanki na yammacin afirka bugu da ƙari shafin yanar gizo na shugaban ƙasar ta senegal ya bayyana cewa dukkanin ɓangarori sun yi maraba da cewa shugaban ƙasar tasu ya taka rawa ta buɗe tattaunawa tsakanin confederaliyar ƙasashen sahel uku da kuma ƙungiyar ecowas a wurin ƙasashen uku na sahel shugaban ƙasar senegal amini ne bisa la'akari da alaƙa mai ƙarfi da ta haɗa da kar da bamako a fuskoki mabambanta mafi muhimmanci shine tattalin arziki da kuma yadda suka yi iyaka ta tsawon kilomita 500 senegal ta aikewa da mali sako mai kyau ta hanyar ziyarar da shugaba basiru ya kai zuwa bamako watanni biyu kacal bayan da ya hau ragar mulkin ƙasa a ranar 31 ga watan mayu na wannan shekara mai karewa da aka shiga cikin watan agusta kuwa firaministan ƙasar ta senegal usman sanko shi ma ya kai ziyara ba mako inda ya bayyana musu cewa babu wanda zai yi amfani da ƙasarsa domin ya hargitsa zaman lafiya a cikin mali ya kuma jaddacewa cewa ƙasar sa ba za ta shiga cikin aiki da takunkumin tattalin arzikin da aka bawa mali ɗin ba dama a tsawon tarihi wannan ƙasar ta mali ta kasance wata jagoranci kafa ƙawancen kwamfederaliya da aka yi a tsakanin ƙasashen wannan yanki a shekara ta 1970 wacce ake kira da litako goma shugabannin ƙasar ta senegal sun yi tarayya da sauran ƙasashen sahel uku akan wajabcin raba hanyar riga da faransa ta fuskar tattalin arziki ana sa ido yanzu domin a tsinkayo yadda makomar shiga tsakani da shugaban ƙasar ta senegal za ta kasance musamman ganin cewa a yayin taron na abuja an kuma buƙaci shugaban ƙasar togo fore nsembe da ya taya shugaban ƙasar ta senegal aikin shiga tsakani dama a baya shugabannin ƙasashen uku na senegal sun buƙaci shugaban ƙasar ta togo akan ya shiga tsakani ya buƙaci okos da ta ɗauke musu takunkumin da ta ƙaƙaba musu wasu manazarta suna ganin cewa ƙarshen sakamakon da shiga tsakanin zai fito da shi shine samar da hanyoyin aiki tare a tsakanin ecowas da kuma confederalia ɗin ƙasashen uku na sahel hakan za ta faru idan har tsan confederalia ɗin ya kammala ya cika domin a yanzu yana a matakin farko ne a wurin wasu manazarta suna ganin cewa da wuya waɗannan ƙasashen na sahel su rusa tsarinsu na confederalia domin yin hakan zai sa su rasa goyon bayan al'ummar ƙasar wanda suka same shi a cikin tsawon shekarun da suka yi akan kujerun mulki yana cikin gadojin da suke hada su da al'ummar kasashensu matakai masu karo da juna su ne a daidai lokacin da kasashen na sahel uku suke ganin cewa ecowas ta zama makamin 'yan mulkin mallaka da suke amfani da ita domin cima manufofinsu don haka ya zama wajibi a wato kawo sauye-sauye tun daga tushe ko kuma a rusa ta ma su kuwa mambobin ƙasashen suna ci gaba da riko da ita kamar yadda take a yayin taron da ƙungiyar ta ecowas ta yi a cikin watan yuli na shekara ta 2024 da ake ciki shugaban ƙungiyar ta ecowas umar tawar ya ce ƙungiyar tasu tana fuskantar hatsarin tarwatsewa saboda ficewar ƙasashen mali burkina faso da jamhuriyar nijar ya kuma ƙara da cewa kasuwar bai ɗaya da ƙungiyar ta samar ta da tarihin shekaru hamsin kuma masu cin wannan kasuwar sun kai mutane miliyan ɗari hudu a dalilin haka ficewar waɗannan ƙasashen uku zai iya jawo asarar kasuwa wasu daga cikin matsalolin da za a iya fuskanta da akwai raguwar ci gaban tattalin arziki na ƙasashen yammacin afirka da ƙaruwar rashin aikin yi a tsakanin samarin wannan yanki. ƙungiyar ta ecowas dai tana a matsayin ƙungiya mafi girma a cikin nahiyar afirka domin adadin mutanen da suke cikinta sun kai miliyan 350 kuma tana da faɗin ƙasar da ya kai murabba'in kilomita miliyan 5.2 wannan yana nufin cewa tana a matsayin kaso 17 na jimillar faɗin ƙasar nahiyar afirka su kuwa ƙasashen uku na sahel girmansu ya kai faɗin kilomita miliyan 2.78 wato kaso 53 cikin 100 na ƙasashen ƙungiyar ecowas baki ɗaya kuma yawan mutanenta sun kai miliyan 73 wato kaso 20.8 na jimillar ƙungiyar ecowas ta abin fata a nan shine a samu fita tsakanin ƙasashen uku da kuma wato ƙungiyar ecowas domin amfanar wannan yanki ta fuska tattalin arziki da rayuwar al'ummata. a nan za mu dasa aya saboda ƙwarewar lokaci muna gayyata ko za a shafa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.